وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظل الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أرد عليه بالعشي سادنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فضفك مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka. wanda cikin iyawarsa da kaddarawar su nuna muna wannan mariki na sha biyu ga wata ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 40 da biyu wanda kuma ya yi daidai da 24 ga watan april miladiya 2021 mu a masallacin riyadu salihin inda muke gudanar da tafsirinmu na wannan wata na ramadana kenan da marici daidai wannan lokacin muna cikin suratu sode ko mu ce suratu daud jiya mun kai karshe aya ta 26 ya nuna yau za mu tashi farkon aya ta 27 inda Allah ke cewa wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar Sura na tabbatar da mu tabbata muna tauhidi ga Allah cewa Allah kadai ne ake bautawa domin shi yayi sama shi yayi kasa kuma yin saman da yin ƙasan yana nuna akwai Allah shi yasa Allah cewa ma khalaqana samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu haliki sama ba ba mu haliki ƙasa ba da abin da ke tsakanin saman da ƙasan ba mu yi su batilan akan barna ba ba mu yi su ga banza ba ha akwai aim akwai manufa a yin saman da manufa a yin ƙasa shine manufar shine a fahimci ba wanda ake bautawa in ba Allah ba a fahimci akwai Allah shi kuma Allah sai a kadaita shi da ibada wannan shine manufar ba wai haka gaban za ka ga akai sama akai kasa ba kawai ka zo ka mori ka rayu da cikin kasan nan kai yi amfani da ababen da ke zuwa a sama ka amfani da abin da ke fitowa a kasa ka zo ka rashi kenan ba tare da ka fahimci akwai Allah da yi sama yayi kasan ba idan ka haka ya nuna kenan kai baka gane manufar yin saman da kasan ba sai zalika dhannu alladhina kafaru wannan shine zaton arna cewa saman da kasa an yi su ga banza ba don a gane akwai Allah ba wannan shine tunanin su shine zaton su ba saman ba ta sa suka gane Allah ba kasan bai sa suka gane Allah ba abin da ke saman bai sa suka yi tunin tuntuni ba gano cewa akwai Allah ba haka abin da ke tsakanin saman da kasan duka bai sa suka gano cewa akwai Allah ba sai Allah ce to kyale su wa wailul lil ladina kafaru minan nar dukkan azaba da bone ya tabbatar ma wa'anda suka kafirta ba su yi da akwai Allah ba ba su gano akwai Allah ba bone ya tabbata musu daga shiga wuta a rantashin kiyama Allah ka kare mu na'am am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar Allah ce ga wata tambaya am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi shin wai ko kuna tsammanin za mu sanya masu imani masu aiki na kwarai mu sanya su matsayin su ɗaya da mabarnata a doron kasa ai wannan ko bai kamata a ce ku yi wannan hukuncin ba mutum ne yana da imani da Allah ya yi da ran tashin kiyama ya yi da alkiyama ya yi da sama ya yi da ƙasa ya yi da lahira ya yi da aljanna ya yi da wuta ya yi da manzon Allah yadda da dukkan sauran annaba Allah mai imani ne sannan kuma yana ayyuka na kwarai ayyukan su da suka shafi sallah suka shafi zikiri suka sai shahi duka wasu ayyuka na alkhairi da zai amfane shi a duniya ya amfane shi a lahira iyaka aikin da ke kenan aiki alkhairi yanzu ka dauko shi ka ce da shi da wanda bai da Allah ba bai da tashin kiyama ba sannan sa ba kyau wai ya kashe wani yau wani lokaci ya zalunci ya kwace dukiyar wani ya je yi zina ya je ya sha giya ya je ya yi mai dukan ta'addanci yana a doron kasa za su zama daidai ai ba ta zama daidai ko ku a duniya ba kun san ba daidai ne ba kun san ba sa zama daidai mai tauhidi da mushriki ba daidai ne ba mabannaci da mai gyara ba daidai ne ba mutane kirki ba sa zama daidai da miyagun mutane kun san da wannan Ta yanzu kuna tsammanin mu mu ɗaucewa dukkan kowa bai bugu guda za mu yi musu da mai imani da kahiri matsayinsu guda Allah baya haka am ja'alul muttaqina kal fujjar ko za mu sanya masu tsoron Allah daidai ne da fajirai marasa jin tsoron Allah kuna tsammani haka a'a masu jin tsoron Allah suke da aljanna fajirai suke da wuta tunda kun san ba ɗai ne ba to ya kamata ku bi cewa to lalle Allah ya yi gida biyu kenan akwai gidan wancan akwai gidan wannan in dai kun san mai aiki na ƙuri ba daidai yake da mai mugun aiki ba fajiri ba daidai yake da mai jin tsoron Allah ba to ya kamata kuma ku yi da cewa eh to lalle ko akwai gidan kowane ɗaya daga cikin su akwai gidan ɗan aljanna masu aikin ƙure kenan akwai gidan ɗan wuta masu mugun aiki kenan kenan wannan zai iya kai ku ga ku yadda da cewa akwai wuta akwai aljanna ina fata an gane wannan kitabun anzalnahu ilayka إليك liyadabbaru ayatihi آياته وليتذكر أولو الألباب sai Allah sake dada muna wannan alqur'ani mai girma wanda ke muna wayannan bayanan kwata fillah da ke nuna muna aljanna da ke nuna muna wuta da ke nuna muna tauhidi ke nuna muna matsayin shirka da matsayin tauhidi matsayin sunna da matsayin bid'a matsayin musulunci da matsayin kafirci matsayin tsoron Allah da matsayin fajirci wannan Qur'ani da ke muna wannan bayani bayani ne wanda ke fitowa daga wajen Allah Allah ke sauko da wannan bayani sai ke kitabu anzalallahu ilaika Qur'ani ne fa littafi ne wanda muka saukan ma ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan Qur'anin da muka saukar ma mubaraku yana da ɗimbin albarka albarka ke tattare da shi Allah ya sauko shi yana ɗauke da albarka mabiya alkur'ani za ka same shi mai albarka shi yasa shi alkur'ani duk inda ya zau za ka same shi da albarka ne idan mutu ya karanci alkur'ani ya san alkur'ani to ba da za a ka sanya shi daidai da wanda bai karanta ba za ka same shi mai albarka a ko ina yake yanzu ga najeriya nan kamar ta kama da wuta ana ta bala'i ana ta musiba eh ai ya kamata wannan fantamin nan ai ya taba goyon bayan yan ta'adda ya kamata a sauke shi daga ina a sauke shi daga kujerar da aka bashi minista gafa shirgege shirga shirgan ministoci jahilan da ko fatiha ba su iya ba amma su bai magana a sauke su ba to wannan da an mahaddacin qur'ani to shi ake suke magana a sauke to sai gashi sai Allah yake gwada musu lalle mai karatu alqur'ani ba dai yake da wanda bai da karatu alkur'ani tun duk rikicin ga da aka yi bai taba cewa komai ba amma Allah ya sanya mai wa'anda ke masa faitin karkashin kasa da bangaren yan majalisa akwai nashi na Allah bangaren zartarwa akwai nashi na Allah talakawa ba a magana ina fata an gane wannan to wannan yana nuna ma ba yadda za a yi mai imani ya zama daidai da wanda baya da imani yanzu minista nawa aka yi a Najeriya ministocin da aka yi Najeriya guda nawa ka sani kila akwai haɗɗan jihar ku baka san shi ba jihar ku minista na yayi minista har ya sauka da kujera ya sauko baka san shi ba amma shi fa yau akwai wanda bai san shi ba a Najeriya ko ina hotuna ne na ana yadawa saboda mi saboda malami addini ne malami Allah ne Allah ya daga sunansa ya daga darajarsa kuma da aka zo wajen tabbatar da shi a majalisa ministocin da Buhari yan ba da sunayensu yana daga cikin su da aka bayar da sunaye da aka je wajen tantancewa sai ya zama jawabin da tambayoyin da aka yi masa yana ba da amsa sai suka fi gamsar da majalisa fiye da dukkan ministan da Buhari ya aika ina fata an gano nan to kuma aka zo aka yi wannan ya zama dukkan ba babban minista ne ba da ake cewa babban minista ne amma dai ba babban ofis yake ba domin ofishinsa da yake kai ka san ba za ka haɗa shi da ofishin education ba minister for education ko minister for justice ba za ka hada su ba a wajen girma office ina fata an gane wannan to amma yanzu wayannan ministocin da na education da na justice da ma na sauran wasu gurare da manya-manyan mu abu nan kana ko jin labarin su ba ka ma jin labarin su amma shi ake jin labari ne ina fata an gane wannan to wannan yana nuna maka ba ma wanda ke tare da alkur'ani baya zama daidai da wanda baya da alkur'ani kuma yadda suke kokarin su laka masa cewa yana da alaka da kungiyoyi kyan ta'adda sun sani wallahi sun sani sun san ba ma wanda ya yaƙi da kungiyar ƴan ta'adda kamar fantami rayuwa ta ya bayar yana yaƙi da su lokacin da wayancan ministocin tsoron fitowa suke ma su goda za su yaƙi da ƴan ta'addan shi wanda ya kawo motion cewa tsige shi a majalisa wanda ya kawo wannan motion tsoron ƴan boko haram yake ba yadda za a yi ya tako mai duguri saboda tsoron kyan boko haramun amma fantami ke tashi ya je mai duguri domin ya munazara da shugaban boko haramun sadda ake tsoron boko haramun ba yanzu ma da aka ma daina tsoron su ba ya yi mukabala da shugaban boko haramun gaba daya marigayi muhammad yusuf ya yi mukabala da shi ko bai yi mukabala da shi ba ya fito ya yi wa'azi akan su ko bai fito ya yi wa'azi akan su ba suna ruduwa ne ga maganganun da ya faɗa a lokacin da kamin farko farko a gane matsayin boko haramun a gane matsayin kungiyar alka'ida a gane sauran kungiyoyi waɗanda ke ta'addanci a duniya lokacin dukkaninmu duk wani malamin da aka sani a Najeriya da malamin sunna da wanda ba na sunna ba da duk wani wanda ka sani suna goyon har da shugabanni suna goyon bayan wayancan kungiyoyi a wannan lokacin da ba a gane manufarsu ba daga baya da aka gane cewa suna da kurakurai to an yi kokari a kira su zuwa ga kurakuran nan su gyara da ba su gyara ba to duka kowa ya yi bara'a da su ina fata an gano nan to waccan maganganun da ya faɗa a wancan lokacin da ba a fahimce su ba wai suna aka dawowa a yi amfani da su yanzu a ce wai su za a yi masa hukuncin ai kami a naɗa shi an san yayi wa'ancan maganganu kami a naɗa shi an san da su kuna ba ku san da su ba ku kuna kila to kulai wawaye yanzu ne kuka fara nema aibi ne ku je ku nemo aibi ne da kuke yanzu ne kuna kuda alheri ne duk ba ku gani ba to tsohon sharri ake nemowa wancan sharrin ba sharri ne ba ba ku fahimce shi ne ba wannan lokacin kowa ya goyi bayan wa'ancan abubuwan rashin sani ne amma da aka sani fa falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra minhu ashe in annabi Allah na goyon bayan ta'addanci daga baya ya dacewa wannan ta'addanci ne bashi to waye fantami da bai goyon bayan daga baya kuma ya dawo Sheikh Jafar mahamudu Adam kowa ya san Muhammad Yusuf dalibinsa ne kuma kowa ya san irin yadda Eh, Muhammad Yusuf ya so Jafar ya goyi bayan wannan aƙidar nan tashi daga baya Jafar yana ɗaukarsa jarumin ɗalibinsa ne amma daga baya da ya fahimci ya zo masa da wannan afkar ya guda masa cewa wannan abun ba daidai ne ba saboda abu na farko dai idan ka ce za ka fito yanzu ka ce ka yaƙi gwamnatin Najeriya ka kafa gwamnatin musulunci na farko dai baka da iyawa me yasa ba za ka iya ba saboda kai baka da wani tanadi da zaka iya wannan yakin ka kafa gwamnatin musulunci na daya na biyu idan ka ce zaka yi wannan yanzu zaka yaki gwamnatin da bata yake ka ba gwamnatin da ta baka dama kai addini bal har tana taimaka ma ma kai addinin ka to yanzu kace kuma zaka yake ta don ka kafa naka eh, gwamnati wannan yana nuna kenan ba don musulunci a baka dama kai musulunci ba za ka yaƙin ta a za ka yaƙe ta ne don kai ka zama shugaba ina fata an gano nan ai ga mutane Ethiopia lokacin da manzo Allah yake siyo hijira su dawo Ethiopia wannan lokacin arni ne amma da yake yana taimaka musu manzo Allah ya ce a yaƙe shi su kwace mulki a za ka ce a ai wannan ba su iyawa wato ko kai baka iyawa <laughs> ina wata an gano nan ka ce wa ai shi ya ba su dama ya tarbe su eh gwamnatin Najeriya ma ta ba mu dama ta tarbe mu ta ba mu dama mu yi addinin mu har da masallatai ana gina muna ba ma wannan ba mafi yawan ma wa'anda ke rike da madafun iko mu ne ahli sunna mafi yawa wa'anda ke rike da madafun ikon nan ahli sunna ne masu tauhidi ne da wahala ka samu sowa lagidi rike da wani mukami ke mafi yawa mu ne za ka samu ahli sunna ne ke rike da uh, ma'aikata kaza shi ke rike da ma'aikata kaza bangaren sojoji za ka samu su ne mafi yawan sojoji in ka bincika ahli sunna ne mafi yawan yan sanda in ka bincika ahli sunna ne da wahala ka samu ɗan bidiyan da ya sha bidi'a ya ƙoshe can cikinsu da wahala akan samu arna tsintsa arna ne wannan akwai su cikinsu amma musulmai sun hirin jayi yadda ka ga mun hi arna yawa a duniya a Najeriya to haka ko a cikin gwamnatin Buhari musulmai sun yi yawa gwamnatin addua musulmai sun yi yawa ina fata an gano nan saboda ka wannan abubuwan da Jafar ya hango shi yasa zo ya taka ma Muhammad Yusuf birki lokacin da su kyan bidiya ba sa iya taka masa birki sai taka mai birki ce ya bari wannan shine kiyayyarsa da su hatta kai suka kashe shi sun fito da kansu sun ce su ne suka kashe shi sun fito da kansu sun fada albani shi ma ya fito yana yaki da su akan wannan shi ma suka kashe shi fantami ma shi ma tun farko farko yana cikin farko farkon da suka fara mukabala da Muhammad Yusuf kuma ya wa'azi a kansu to shi ma kai ne ya fito yayi eh, wato Allah wani da su a lokacin da wa'yan gajen bidiyan da ke ta yadawa social media a hali yanzu ba abin da suka yi na yaƙi da boko haram kuma wa'azin ahli sunna da wayar da kai da ahli sunna ke yi shi yasa aka gane cewa boko haramun ba addini na ba da a ce ba samu ahli sunna suna wannan bayanin ba na rike da Allah da waɗanda za su shiga boko haramun da suna da yawa a Najeriya da yanzu gwamnati Najeriya ba ta iya yaki da boko haramun da ba ta iyawa amma albarka ali sunna da suka fito suka wa mutane bayani cewa manhajin ya sha bamban da manhajin ali sunna to shi yasa kaga yanzu ba su da wani tasiri sai dai su yi sarika noke amma ba su fitowa gaba da gaba amma kai da ahli sunna sun goyi bayan boko haramun kai da ka isa yanzu a ce ma kai minista ne ka isa a ce ma kai wani dan majalisa ne wani sanata na wallahi da kabu ne wallahi kauyen ku za a kashe ka wallahi to amma albarka ali suna ne kace yanzu haka kanan kana majalisa ana ce ma wai kai dan majalisa ne kai an zabe ka kai minista ne kai an zabe ka ni babban darakta ne har gashi kana tuna ne wai ka zo kai kai takara ka zama shugaban kasa wallahi da ali suna sun goyi bayan ta'addancin nan na boko haramun da kai dan wallahi ina ba ta an gano nan so daga ƙaryar da ake so allaka mafantami cewa wai dan ta'adda ne ba su san kowa ne ne fantamin ba shi ma ne wanda ya yaƙi da dan ta'addancin kuma shi har yanzu bai daina ba yanzu ma ba da jima ba bai kai shekara ɗaya ba shugaban boko haramun na yanzu wanga shukau ya fito ya ayyana wasu mutanen da abisa jerin gwana wa'anda zai kashewa fantami shine gaba gaba wanda yake sai sun kashe shi to da yake ali suna Allah ke kare su ba mu ce baka iya kashe mu tunda ka kashe Ja'far ba mu ce baka iya kashe fantami tunda ka kun kashe Albani ba mu ce ba ku iya kashe duk wani malamin da kuka zo a in Allah ya yarda za ku iya kashewa da yarda Allah amma idan Allah bai yarda ba ku isa ba wallahi kuma kashe mu bai hana mu yarda da ka. kashe mu bai hana mu yarda da ka ba a abin da zai sa mu yarda da ka ka zo muna da ilimi ba da jahilci ba ka zo mana da shi a rubuce a cikin littafin musulunci da ƙur'ani da hadisi ka zo ka karantar da mu a ilmance ka gamsar da mu da hujjoji da dalilai ra'ayin kadiri ne wallahi za mu bi ra'ayinka amma in don bindiga ta a to halan ka kai america karhin bindiga ba su suka kera ba suka rike na suka bi miko ma jabu don kana wawa ka ɗauki jabun kana kashe ƴan uwanka musulmai ko kana tsammanin kana technology ɗinka da iya bindiga ɗinka ya kai yadda amerika ta iya ya kai yadda ingila ta iya ya kai yadda faransa ta iya ya kai yadda italy ta iya ya kai yadda manya-manyan kasashen turawa suka iya su suka gwada ma wannan tsari su suka yi wannan bindigar yanzu haka akwai bindigar da ba su da su sai su amma da ita ba amma su suna ta da ita sanda dukkan taba su da wagga da suka sai suwa ma sai su ɗauko can da baka da sai su kashe ka ina fata an gane wannan to yanzu wannan bindigogin da suka mallaka su kasashen waje turawa makiyan Allah ya samu mun yadda da su ya samu mun yadda da su ya samu su? a ba ga bindiga muka biyar ka ba da hujja muka biyar ka ina fata an gane wannan da hujja da dalili idan boko haram ya kawo mana dalilai da hujjoji za mu yadda da boko haram idan bai kawo ba ba za mu yadda ba idan ko kwantar da mu za a yi ɗaya ɗaya a ke sai dai dun mu ƙari amma ba za mu yadda ba ina ba ta gano nan da hujja muke ganewa sau da mai yana cikin jerin gwana wayan da yan boko haramu suka ce za su kashe kuma har yanzu suna nan bisa ga wannan ra'ayi su za su kashe shi to amma kai da ke dolo ne wawa wai ka dan boko haramu ne bari ya je a sauke shi daga wai kawai shi ke na wai bai tare da shi shi ali sunna na shi ko dan bid'a ne to bari ya je kutun gwila a jiya shi ya haɗa ƙarfi da arna wai a sauke shi ya ka sauke shi kai ga zara bawa Allah wannan ina mai da matani ga yan bidiyan da ke goyon baya a sauke shi don duk yan bidiyan in ba masu hankali cikin su ba suna goyon bayan lalle abin da arna suke a sauke fantani wai a sauke shi idan ka sauke shi ku kuka ya tsara kuma sauke shi bai hana bai hana sunna ta cigaba kami ya hawa minista sunna ta tsaya ah, hawa na minista mi ya kara ma eh, sunna hawa na minista sadda bai minista ma ya hiwa sunna aiki wallahi na da muku wannan magana mu muna da ne wannan kami ya hau minista aikin da yake wa sunna ya fi bayan ya hau sunna yanzu gwamnati Najeriya yake wa yake wa aiki fiye da yake wa sunna bai bari ba alhamdulillah yanzu ma yana yi amma in aka comparison din aikin da ya wa sunna kami ya hau minista da yanzu to wancan ya fi sannan kuma ba fantami ba na tabbatar da cewa ku kanku kun yadda dukkan duniya an yadda da Ja'far ya yi aikin da Ja'far wa sunna a Najeriya wallahi fantami bai wa sunna wannan aikin ba aikin da Ja'far wa sunna a Najeriya da ma Afirka gaba daya fantami bai yi wannan aikin ba kuma bai iyawa insha Allah ba ma ba mu ce ba mu ɗebe tsammani ba amma da wahala ya cimma aikin da Ja'far wa sunna yayi minista shi Ja'far amma wa sunna aiki aho to yanzu kuke tsammanin wai don yana minista na za a sauke shi ya ka sauke shi kun samu da kuke so ana sauke shi zai ci gaba da wa sunna aikin wannan ba ku so ina ta gano nan sannan kuma kami ya hau ya wa sunna aiki bayan ya hau ya wa sunna aiki idan aka sauke shi ko aka kashe shi ma masu wa sunna aiki suna nan tasowa suke kullum karuwa suke karuwa suke ba shine mu ba ba ma da wani fahimta irin taku ta kare malamai da kare yan ku da karewa ne ne naku a'a mu kare sunnan muke yi ba kare fasinalin mutum ba shi mutum in yawa sunna aiki walillahi hamdu Allah shi zai kare shi ba mu ba in bai wa sunna aiki ba kuma wannan ba abin da zan sannan kuma in kace ka yaƙi da mutum fasinali ko ka yaƙe shi ka ci nasara a kai ne tunda dai sunna tana nan to har yanzu ba baka ci nasara ba ina fata an gane wannan sadaka mu sunna Allah ke kare ta kuma Allah ke dauke da ita in kun so ku yaƙi da mu fasinali ba za ku iya ba domin suna kuke yaƙi saboda muna mutane su shaida su sani da cewa duk wanda kaga ya fito yanzu yana yaƙi da fantami ba wai da kujerar minista yake yaƙi ba ba da gwamnati Najeriya yake so ya yaƙa ba a'a yana yaƙi da sunna ne ko ka sani ko baka sani ba ba ma sunna ba kana yaƙi da musulunci ne kana yaƙi da min da musulunci yanzu wanga da ya kawo wannan motion kaga arni ne arni ne shi ba ku musulmi ne ba saboda kai shi an fito yace zai yaki da wanda an musulmi wannan dama sanan nata amma kai da an musulmi da ke cewa musulmi ne wai don kawai fantami ba dan bid'a ne dan uwanka ba wai kace zaka goyi baya arni ka ja ma kanka matsala Allah shi kare mu hmm, Allah ke cewa ba ma sanya masu tsoro Allah da fajirai ba daidai ne ba Qur'ani yana da albarka fantamiti yana dan karami yaro mahadaki alqur'ani ne yana da albarka saboda ka bayi da za ka dibe mai wannan albarkar Allah riga ya sa masa ita kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne mai albarka wanda ke karatun sa mai albarka na tun yana dan karami yaro mahadaki alqur'ani ne kuma boko irin wannan bokon duk abin da ake ce ma boko ya kai koli gare shi da wanda ya riga ya kai dokta kuma dokta ba irin namu ba da adda arabiya shi bokon nan na ga arabiyar ga kuma bokon ina fatan ka gane wannan sauraka albarka yana da ita tare kuma ina fahimta kamar sun gano wani abu domin mene da suka gano ya hisu ko ina in ka zo wajen arabiya ya hika in ka zo wajen bokon ga ya hika sanin duniyan nan ya hika to wannan shi yasa dole sai hasara ta taso yanzu ba <laughs> ta gano nan ya Allah ka kare mu kitabu anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi don su rinka kulawa da ayoyin da ke cikin alqur'ani wal yatazakkara ulul albab don masu hankali su gane cewa Qur'ani littafi ne mai albarka mai karatu alqur'ani mutum ne mai albarka Allah ka kara muna albarka na'am wa wa'abna li dawud sulayman na'am ni'mal abdu innahu awwab wa wahabna li dawud sulayman sai muka ba annabi dawud da ɗansa shine sulayman shi annabi dawud annabi Allah ne kuma mai mulki ne sai muka ba shi da shi ma annabin Allah kuma mai mulki shi ne Suleiman ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab lalle wannan bawa mai koma ma Allah ne mai ibada ne ga Allah annabin Allah annabi Suleiman na'am عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ أريد عليه بالعشي الصافنات الجياد lokacin da aka gitta masa da, da marici aka gitta masa a safinatul jiyadi waton raƙumma in tattun raƙumma zaɓaɓɓu na ƙwarai raƙumma zaɓaɓɓu aka kawo masa waton kasan doki abu ne mai ban shawa musamman wanda suka suka kiyon dawakai wanda mu mun sani ko da muka tashi anan idan ka ga mutum da doki to babban mutum ne kuma har yanzu ma kana gani ko yanzu ya koma ma sarakuna ko da yake an riga an kwace mulki a hannunsu su sarakunan gargajiya an kwace mulki a hannunsu yan siyasa sun zo sun kwace yan boko sun zo sun kwace sun kyale su kawai da kato rawani kawai to amma dai har yanzu kana gani ai suke da mi suke da dawakai saboda su mutane ke dauka cewa su ne ke da sarauta ina wata an gane wannan to kaga wato dawakai ababe ne na alkhairi dawakai ababe ne dabbobi ne masu kima masu daraja to annabi dawud alaihi salatu wasalam da ɗansa annabi suleiman suna ɗaukar dawakai da muhimmanci to yana da gargin dawakai yana da gargin dabbobi kuma wannan duka arziki ne daga wajen Allah wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya bashi to wata rana an kawo nan dawakai aka kawo masa domin ya kalle su domin akwai jin daɗi idan kana makiyayi aka kawo ma dabbobi lafiya lau ka kalle su lafiya lau tumaki lafiya lau awaki lafiya lau shanu lafiya lau kai ba shanu ba ko da kaji kake kiyo ka iske su lafiya lau ai zaka ji dadi ina fatan ka je ka tambayi makiyaya masu kiyo eh, in baka in baka same su ba zo ka tambaye ni ni makiyayi ne Dabobi suna da shawa a lokacin da kake kiyo su ka gane su da lafiya lau ina fata an gane wannan shi na wai wasu so masu son su su yi wasa da fulani da ko wasa ce ko ko dai eh, hasada ta irin tasu sai suka yi wani bidiyo wai yan wasan can wai don su eh, don su gwada bahillaci ya yi daukar dabbobin eh, shanu safi da komai sai aka yi wani bidiyo sai wani ya zo ya iske mutane zazzaune daga cikin sa akwai wani malami sai yake wa malamin na wannan tambaya yake ce masa ga ta malan wai idan aka je lahira to ta ma lahira akwai shanu ne sai shi malami yake a kai ko ai shanu kiyon shanu wahala ne saboda ka lahira babu wahala aljanna na ni'ima ta babu komai in ba jin dadi ba sai ce to aradun Allah ni ko Allah shi raba ni da aljanna inda babu shanu <laughs> to kaga wannan shiri ne wannan shiri ne eh aljanna duk abin da kake so shi za a yi maka za a yi ma gurgurda abin da kake so in ma shanu kake so za a kawo maka in madara kake so za a kawo maka in kajin kake so za a kawo maka akwai wanda shi ko noma yake so ya yi marmarin noma sai ce to ga gona nan je ka gani <laughs> gane ko to Allah ka samu gani to suna da shawa to sai ka kawo ma annabi suleiman wa'annan dabbobin da marice don ya zo ya gani ga mulki yana bisa mulkinsa akwai bukata ka je ziyara ka ga dabbobinka to sai ce a kawo mai su ya gani sai aka zo aka kawo su zabban shawa aka kawo mai su sai da aka zaɓo tatattu kyawawan dawakai aka kawo masa yana kallon su abu yana ba shi shawa to malamai suka ce a wannan lokacin nan ne wajen kallon su ya shagala har lokacin sallah ya wuce bai yi sallah ba to daga nan kuma sai yi nadama abin da yi nadama saboda ya manta yana kallon dabbobi bai yi sallah ba don karka zargi fulatin yana kiyo bai samu dama sallah ba har lokaci ya wuce to annaba Allah sun taba haka <laughs> me yake fa qala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab fa qala sai annabi Allah yake cewa inni ahbabtu hubbal khairi ya Allah na so alkhairi da yawa dawakai nan sun shiga zuciyata wajen kallon su ya sa hanna manta da an zikire rabbi daga tunawa da ubangiji na ban samu sallah ba har lokaci ya wuce wajen kallon dawakai hatta tawarat bil hijab har ga rana ta riga ta boye ga hijabi ta sha makaci ta fadi ban samu sallah ba ya Allah wannan son dabbobin gani gaskiya dai ban ji dadi ba ya Allah ta mami za a yi rudduha alayya فطفق مسحا alayya, a يكي da ranar domin درانا samu dama in yi sallah, Allah bukata ta kenan sarara ta bada yana kallon dawakai ban samu sallah ba to a dawo da ranar aka dawo da ranar yayi sallah baya ya kare sallah yayi ibada ya isa gifari ya roki Allah ya yi masa kenan sai ce to fada fika masan bisuki wal anaf sai ci gaba da yana shafar yana sarar wayannan dawakai da kafahunsu da wuyansu yana sara yana yanka yayyanke su yace to aje a ci nama fi sabilillahi ya zama kafara ga wancan laifin da na sallah yayyanke wayannan dawakai a zamanin sa ana cin dawakai halan ne a ci duki a wancan zamanin annan annabi Dawuda kun gane wannan a zamanin manzo Allah ma ana cin doki doki ya halatta ci shi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma addini manzo Allah bai haramta cin doki ba to sai daga baya sai malamai suka zo suka cin doki haramun ne cikin malamai ba duka ba muna da al'aima al'aima al-mujtahiduna jagorori da suke masu ijtihadi imam shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbali imam malik to cikin su imam malik ne yake doki haramun ne sauran sun ci doki ba haramun ne ba ina fata an gane wannan to a sauran masabobi akwai malaman da ke da fahimta doki haramun ne amma dai wasu masabobi sun ce doki ba haramun ne ba sauran addinai tun kafin manzo Allah ya zo doki halal ne a naman sa wannan ta sa annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ce a yanke wannan dokin yin a nama ya zama kafara ga wancan laifin nasa dai wannan akwai fasara guda biyu a wannan bangare na farko dai kamar yadda muka gabatar wannan shine lamirin rudduha yana koma ma wannan ranar yace a dawo da ranar fasara ta biyu suka ce lamiri yana koma ma wayannan dawakan saboda ya ga ya dade bai samu sallah ba ga lokaci ya sai nadama yace dawakai yanda ya kalla ya ji dadi har sallah ta wuce shi bai yi sallah ba a dawo mai da su duha a dawo da wayannan dawakai aka dawo da su fada fika masan suki wal adab sai ci gaba da tsara wayannan dawakan da yankan su yace aje a ci ina fata an gano nan wasu kuma suka ce ba fasara ta uku a fasara ta gaba dai game da fada fika masan bi suki wal adab shiru duha ina fasarojin guda biyu ne ko ma kamar da lamirin waje rana ko kamar da lamirin waje dawa yi na gaba fadda fika masan bi soki wala ana fasara ta farko ita ce wadda muka gabatar ya zama ya ci gaba da masan din yana nufin sara ya ci gaba da saran kafawo da wuya ina yanke su fasara ta biyu shine fadda fika masan bi soki wala ana sai ya ci gaba da yana shafa wa'annan dawakan yake a dawo mai da ta aka dawo da su sai ya ci gaba da shahasu yana sake jin daɗi kuma ina cewa wannan ni'ima ce wadda Allah ya mini to ya riga ya yi istighfari Allah ya yi masa miya da saura kuma yanzu da waka yin sa ba sara ne ba yankan su yi ba kawai ya ci gaba da shahasu yana shafar wuya yana shafar kabahu yana jin dadin sa yadda ka san dai makiyayi da ya shiga cikin dabbobi na shafan abin sa wallahu ta'ala a'lam abin da yake so a nuna ma cewa annabi sulaiman alaihi salatu wasalam annabi Allah ne mai mulki kuma yana da dawakai kuma yana da dabbobi kuma da dabbobin da duwatsun da tsuntsaye duka Allah ya hore mai wa'annan na'am ولقد فتنا سليمان وَأَلْقَيْنَا عَلَى على جَسَدًا ثُمَّ ثم أناب to nan ma wata jarabawa ce wanda Allah jarabe shi ka bai da jarabe shi da zuciya a wajen kallon dabbobi har lokacin ibada ya wuce bai samu yi ba to nan ma wata jarabawa ce wace ce jarabawa wasu ka ce bayan abin wancan kadiyar ta faru Allah ya yahe masa ta yake to shi ko zai wa Allah wata ibada kuma zai roƙi Allah ya taimaka masa waje wannan ibadar wani roƙo Allah zai yi yake zai je ya zagaya ma matansa mace dubu a dire guda kuma kowace ta haihuɗa, in ta haihuɗa kuma wayannan ƴaƴan su zo su bauta ma Allah saboda mi saboda Allah ya yi masa waccan baiwa domin godiya ga Allah yayi wannan alƙawalin amma sai manta kuma nan ma Allah jarrabe shi bai ce insha Allah ba sai je yayi haka sai zama kuma matan gaba ɗaya ba wadda ta yi ciki ballen ta haihu sai guda kaɗai ita ma kuma ɗayan sai wadda ta yi cikin sai ta je ta yi ɓari kuma kaga wannan duk jarabawa ce Allah jarabe shi wannan kuma saboda mi saboda bai ce insha Allah ba nan ne Allah jarabe shi shine Allah ce wala kada fatanna Sulaimana mun jarrabi Sulaimana walqaina ala kursiyihi jasada sai muka jeho jiki akan kujerarsa sun ma'ana ba da baya sai gano laifinsa ya saki dawa ya tuba ma Allah menene jikin da aka jeho shine bari matarsa ta zo masa da bari jiki na babu rai jasadan la ruhala jiki ne kawai babu rai kaga bari kenan to wannan shine abin da ya faru ya Allah ka kare mu wannan ya nuna mana kenan annabi Allah annabi Suleiman yana iya waton yayi wani abin da ke iya zama kuskure kuma ya zo ya tuba ma Allah kuma Allah ya yi masa to haka annabawa suke annabawa Allah da Allah ya turo su da shi su je su yar wannan babu kuskure duk da Allah ya ce ku je ku yar babu kuskure za su yi shi daidai amma abin da aka ba su da ra'ayin su yana yiwa su yi daidai yana yiwa su yi da ba daidai ba in suka yi ba daidai ba Allah bai kyale su sai ya gyara musu in kaga Allah ya kyale su to daidai din kenan ina ba ta gani shi yasa wasu malamai ba su tantance ba sai ka ji an ce annaba masu na ba sa laifi a'a ba ba sa laifi ba Allah dai bai kyale su da laifin ko su yi laifi Allah zai yahi ina ba ta gano ne in suka yi abinda ba daidai ba Allah zai guda musu ba daidai ne ba kuma sai ce to ya yahi musu idan kuma suka yi abinda a daidai to sai Allah tabbatar da su saboda duk abinda suka yi in dai ba wahayi ne ba duk abinda suka yi in ba wahayi ne ba kaga kuma Allah ya kyale su to daidai ne in wahayi ne shi wannan ba a ko magana an gane ɗayan biyu ne duk abin da suka yi ba wayi ba ko ya zama daidai ko ya zama kuskure in daidai ne Allah zai tabbatar da su in ba daidai ne ba Allah zai gyara musu shi yasa gashi yanzu ya abin da ba daidai ba Allah ya gyara masa kuma ya yi ya dawo ya tuba ma Allah ya sake wani kuma kuma ba daidai ne ba kuma ya tuba ma Allah wancan na farko yana kallon dabbobi bai sallaba ba lokaci ya wuce kuskure ne ya tuba ma Allah Allah ya karbi tubansa yanzu ya zo ce kuma don ya gyara wanga kuskure yace sai ya zo ya sadu da matansa guda dubu ko ce kuma ta haihu da kuma wa'annan ƴaƴan da za a ba kuma su wa Allah ibada kuma yake alkawali ne amma bai ce insha Allah ba sai je kuma yayi sai Allah bai karba masa wannan ba sai guda mai to har yanzu kuma wajen gyara kuma to kai wani laifi kuma ya gane kuma yake to na tuba kuma yanzu ma ya Allah ka kara mu da imani sai Allah yake cewa gaba قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نعم إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي يكي الله كغافر تاميني وهب لي ملكا الله كباني ملك دا لا ينبغي لأحد من بعدي ba wanda zai samu irin wannan mulkin bayana ka bani mulkin da ba wanda zai same shi innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai baiwa ya dawo yanzu ya yi laifi ya tuba ma Allah Allah ya karbi tubansa ya dawo yanzu yana kuma addu'a ga Allah yake Allah ya gafarta masa na ɗaya kenan na biyu Allah ya ƙara bashi mulkin da ba ba wani irin wannan mulkin ba Allah ya ce na yadda ya bashi mulkin da ba ba wani irin wannan mulkin ba ba wanda ya mulki irin mulki Annabi Suleiman alaihi salatu salam domin ya mulki duwatsu ya mulki tsuntsaye ya mulki dabbobi ya mulki ƙwari. ya mulki mutane ya mulki aljanu hadda aljanu inga sojoji ne aljanu su ne sojojinsa da ake zuwa yaƙi da su su ne yake sa aiki za mu ji shi a yanzu nan bayan hakan kuma iska ma kansa Allah ya hore masa yana mulkin iska idan za a je yaƙi kasa mai nisa sai ya iska ce iska ya zo iska sai ya zo sai aza masa kujera bisa iska sai bisa kujera sai ce ya ce ma sojoji ne duk za ku hau duk a zo a hau bisa wannan iska sai ce ma iska kai mu sa kaza za mu je can mu yi yaki iska ya ɗauke shi ya kai ci can su je su yi yaki ya ce ma iska koma da mu inda ka ɗauko mu kai yanzu kana kana hawan jirgin sama kana cewa kayi wani abu wani jirgin sama iska fa ka gaya ma jirgin sama ya kai iska ina to har yanzu technology din ku bai kai inda technology ya kai masu annabi Suleiman ba abinda Allah ya ba annabi Suleiman har yanzu technology din ku bai kai can ba Allah ya ba shi wannan duka to shine Allah yake yake gaya mana a wannan gurin yake cewa annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya roki Allah ya bashi mulkin da bai ba kowa ba kuma wanda ba a sake ba wani irin wannan mulkin har ran tashin kiyama kuma kai Allah mai baiwa na wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah asuba yana cikin isha ne sai aka ga yana yiwuwar haka kamar yana kama wani abu ne cikin sallah bayan kare sallah sai sabai suka ce ya manzo Allah mun gani cikin sallah kana wani abu wanda mu taba ganin kana wannan abu ba lafiya ne manzo Allah ce lafiya kalau shedan ne yazo yana so ya gitta mini a cikin sallah sai ni dunguje shi sai kokarin ya sake dawowa ni dunguje shi yayi kokarin ya sake dawowa shi yasa kuka ina haka so ɗaya so biyu dinnan na uku da kuka na sharko haka to sun ni in riko shi in daure shi sai da ni riko shi ni makure shi sai da ni ji makura ta kai mai makura ya galabaita har ya hidda harshe harshen sa sai da ya taba kawada ta sai da nake sanya harshen sa bisa kafadata ta ya wahala ya galabaita wallahi in ba da annabi suleiman yayi addu'a ba yake a bashi mulkin da ba a ba wani bayansa ba da na daure shi a nan masallacin nan sai gari ya waye dukkan yaran madina kowa ya zo ya isa gashi dan gashi nan yarje yayi wasa da shi yadda ake wasa da biri a cikin gari yayi wasa da shi nan a cikin madina amma gudun kada ya zama ni ma an bani mulki na mallaki aljanu kamar yadda annabi Suleiman ya mallaki aljanu wannan shi yasa sai ni da ni ya ta ni sake shi ni ce to kaka sake dawowa bai sake dawowa ba ya gudu dan nema <laughs> Allah ka samu gani to wannan wa ne ya faru to annabi annabi Suleiman Allah ya bashi mulki aljanu ya bashi mulkin iska ya bashi mulkin dabobi Allah ke cewa fasakharna lahu riha fasakharna lahu riha tajri fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhan haythu asab fasakharna lahu riha Allah ce muka fore mai iska idan yana zuwa zai je ya kira iska iska ya zo kuma ya kai shi idan yana son ma ba ya bukatar zuwa akwai wasu wa'anda suke makiya Allah ne sai tura iska ce ji ku je iska je ki min yakin ki ya yaka mana wayan ki annan ki maganin su iska ya je yayi iska zo dauka min sojoji na kai min wuri kaza iska zo ya dauka wannan dai forewa ce mun fore masa tajri bi amrihi iska na gudana gurgurdon yadda ya bashi umurni ruha'an mena zuwa da sassauci zassauki ba iska mai karfi ba domin akwai iska azaba akwai iskan ni'ima to in yana bukatar iskan ni'ima sai iskan ni'iman ya zo idan yana bukatar iskan azaba sai ya zo ya aika shi inda yake so a je yi azaba wannan duka aikin Allah ne ya ba annabi Dawud da wannan iko wato ruqa'an iska mai sassauci mai dadi wanda ake bukata a shaka haisu asaba duk inda ya ga dama can yake tura shi in ya ga dama ya tura shi gabas ya buga yi gabas in ya ga dama ya tura shi yamma ya buga yamma idan ya ga dama ya tura shi kudu ya tura shi ji kudu din nan idan ya ga dama ya je da karhi ya yi barna ya tura shi ji yawa arna barna idan ya ga dama ya tura shi ya zama alkhairi sai ya tura shi domin kun ga wannan iska shine fa rayuwar duniya idan babu iska ha ba a rayuwa idan aka rasa wannan iskan ka rayuwa kuma wannan iskan ke daukar wato fure na wannan icce ya je kai ma wancan icce sai ya barbara sai ya hayu da iskar ke sa itace na barbara suna samun haihuwa tsire na barbara ya samu haihuwa da iska tsire ke rayuwa da iska itatuwa ke rayuwa da iska dabbobi ke rayuwa da iska mutane ke rayuwa ya Allah ka kara mu na imani ga Allah sai Allah yake cewa bayan iska akwai wani abu والشياطين كل بناء وغواص والشياطين kuma akwai shedanu su ma Allah ya hore ma annabi Dawuda a annabi Suleiman su ma kansu dole su zo su ji dan wa kokari yake ya bata ma azumi kokari yake ya bata ma sallah kokari yake ya bata ma ibada kokari yake kai ka kahiri kokari yake kai ka dan bid'a kokari yake mashi ka mushriki amma su shi annabi Dawuda kiran su yake yazo ya sa su aiki dole kuma su zo dole su zo duk tsaurin kansu dole su zo su yi masa aiki ya kira su wa ya tsina kulla banna'in dukka wani injiniya cikin shaidannu mai gina dole sai kira shi ce zo kai min gina wa gawat mai iyo mai shiga cikin ruwa dan ruwa kamar bakabe yace zo ka shiga <laughs> gani ya sa shi sai ya shiga cikin ruwa ya dobo ruwa ya dobo abin da ake bukata in akwai lo'lo'i ciki yace je ka dobo idan akwai wani abu wanda ke bukata cikin ruwa kamar kifi je ka kamo min shi idan akwai wani abin da ke bukata na gol gol ya ce je ka dubu kuma dole aljanin ga shaidanin ga ya shiga ya je ya ya dogo kuma ya dawo ina ba ta an gano nan har ta kai ga saboda kawai aljanun suna batar da mutane suna batar da bayan Allah sai ya sa su aiki don wannan aikin ya hana musu zuwa su yi wancan aikin don shi dan ta'adda idan baka bashi aiki ba to zai je yi ta'addanci ne amma in ka bashi aiki to sai aiki hana mai ta'addanci yanzu kuna ganin yan area boys da yan ta'adda masu kaza kaza idan za a samu dama a kamo su a sa su su wani aiki wanda ke amfani al'umma da za su daina wancan aiki na shaye-shaye ko ba su daina ba za su daina to sai zama idan shaidan na aka kyale su ba sa aiki to za su je su kama ta'addanci a doron kasa to sai kira su sai ce zo ku yi min gina sai su zo sai ya ce ina so a yi min wannan a yi min wani katotun bene wannan bene ya zama kamar bene ne wanda ke daukar gari kaza garuruwa ciki ana so a yi min birane ne ya maluna lahu ma yasha'u min ma'ariba wata tamatila wa jibanin kal jawabi wa kudurin rasiyat na'am ya maluna lahuma ya sha, sai su zo su yi masa abin da yake bukata min mahariba na maharib wato harabobi manya manya harabobi kenan manya-manyan ginoni da yake bukata bene ne mai daukar gari kaza bene ne wanda ke daukar mutum kaza a yi mini sai su gina sai sun kare gina gaba da sai ce to duk roshi sai su roshi su taroshewa su taroshewa sai sun mai sai farla ya Allah ya ce ku sake wani iri ne amma wanda ya dandara shi ke kuma sai su aza kuma sai sun kare ya ce kai kun yi kuskure wannan gurin tagan nan ba ne kamata ta yi ba to a roshe sai ce a roshe duka sai a roshe kuma duka sai a sake kuma aza wani haka suke yi don in ba da aiki ba babu zaman lahiya sai sun ƙara gina ce a roshe su ƙara a ce a roshe haka ake ta yi da su saboda mi saboda a zauna lahiya shi na Allah ke gaya na wannan gurin washi ya tsina kulla banna'in wa ga wasu وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين قاوس شيئا ga wasu kyan na aiki ga wasu kuma mukarrani na an ɗaɗɗaure su fil asfadi a cikin marimari kaga eh, kaga ne an kamo shi an sa cikin sarka an ɗaure shi an kai shi kurkuku shi miki miki da yan idanu ba wanda zai yi wallahi an ɗaure shi na'am هذا عطاؤنا نعم فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا wannan kyauta ce tamu famnon ka yi kyauta da baiwar da muka yi maka a sai ko ka rike da gairi hisabin ba wani bincike abin da mun ga mun baka wanda kaga dama in kaga dama ka bayar ta rike gare ka in kaga dama ka rike ta rike gare ka dukiya ce ta Allah mu riga mun malalo ma mun baka mulki ne na Allah mu riga mun bawo ka dukkan wayannan kyauta ce ta Allah wanda Allah ya maka shedani bai isa daga kai ba aljani bai isa ba dama shedani shine aljani wanda an mugu cikin sai a ce mai shedani wanda shi kuma har yanzu yana nan ba a shaidani sai ake masa aljani ina fata an gani nan akwai shaidannu akwai aljanu amma duka jinsi ɗaya ne kamar cikin mutane akwai mutanen kirki akwai miyagun mutane an gani yadda annabi adam ya zama kakanmu su ko iblisu shine kakansu yanzu mutumin kirki mai sallah mai ibada mai tauhidi dan adam ne ko ba dan adam ne ba dan adam ne ake ci masa shi ko shawara ke mashayin giya mazinaci kahiri mushriki munafiki shi ma da adam ne ko da adam ne ba shi ma da adam ne to haka su ma aljanu shi danni da aljani duk haka suni yi duk adam duk ya'ya iblis ne amma akwai na kwarai akwai miyagu wa anna minna المسلم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا كنا طرائق كددا cikin mu yanzu aljanu akwai na kwarai akwai miyagu to haka kamar da mutane ma akwai na kwarai akwai miyagu sai Allah ce wa inna وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب وإن له عندنا لذلفا للي yana da kusanci a wajenmu yana da kusanci gare mu yana da fawa a wajenmu muna son sa muna kaunarsa yana tare da mu muna, muna yana kusa gare mu wa husna ma'ab yana da kyakkyawar makoma lahira nan duniya gashi tare da mu ya mutumin kirki ne mun yi da shi lahira ma mun yi da shi zan washi kyakkyawar makoma ita ce aljanna واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب to daga nan kuma sai kisa sura ta ci gaba da bayani kuma game da bawa Allah annabi ayyuba alaihi salatu wassalam shi kuma annabi ayyuba Allah jarabe shi shi ko da lafiya yana da mutane da yawa yana da mata yana da yaya yana da kowa komi da komi ga dukiya ga komai sai gashi Allah ya turo bala'i ya ce da dukiyar gaba daya bayan bala'i ya tafi da dukiyar ya zama matansa su ma kansu kasan mata wanda suke akwai mata wanda ke zama tare da kai don suna son ka ne wasu kuma suna zama da kai saboda dukiyar ka saboda wadatar ka to da ya zama wadatar ta tafi sai wasu mata sun ka gudu suka bashi aka bar wasu sai ga rashin lafiya rashin lafiya da ta zo sauran wa'anda ba su gudu ba sai su ma suka gudu sai aka shi da mace guda kadai ita kadai ce ke tare da shi wannan matar kamar yadda malaman tarihi kawo isra'iliya ne amma dai ba qur'ani bai ko ba hadisi tabbatacce akan sa amma dai malamai na kawo shi malaman tafsiri sai ya zama wannan matar ɗaya da ta yi saura to wajen neman masa magani sai suka ce sai ta je wajen nemo magani inda ba ne ya kamata ta nemo ba bai yadda mata ba ta je wannan gurin sai ta nemo magani ta kawo masa to sai ya hasala ya ce don me zaki je ki nemi irin wannan magani a wuri kaza ba nan ne ake neman magani ba ki bari Allah zai bani lafiya Allah ke bani lafiya ki bar zuwa kina wannan abubuwan to sai ya zama ya hasala ga wannan aikin da ta yi sai ce zai bata kashi in ya warke yanzu bai warke ba amma ya warke sai ya buge ta ka wannan sauran mata masu muri ita kadai a nan, to wannan shi yasa bayan ya warke sai Allah ce je ka biya bukata wato je ka dauke eh, wannan rantsuwar da yi. ka bugi ta amma ah, bulala nawa ya ambaci adadi na manta da adadin malaman da suka ambata da yake ba hadisi ne ba sai suka sai wa'annan ababin sai ya hada su wuri guda in ce bulala goma sai ya hada bulala goma wuri guda kamar tsintsiya sai ce to kai mata bugu guda sai zama kamar ka mata bulala goma amma kuma wannan bugun ba bugu ne mai karfi ba yadda dai zaka fita daga rantsuwar da kai annabi Suleiman alayhi salatu wasallam annabi Ayyub alayhi salatu wasallam hakan ta faru to shine Allah ke kakaito muna kissarsa a gurguje a wannan gurin yake cewa wa zikur abdana ka tuna da baba mu ayyuba idna da rabba lokacin da kira ubangijinsa anni ya shaytanu lalle shi dan ya shafe ni bi nusubin da wahala wa azabin da azaba yanzu rashin lafiya ce a gare shi don ladabi ga Allah bai ce Allah ka kawo mini rashin lafiya ba Allah ka kawo mini rashin lafiya sai ce shi dan ya kawo mini rashin lafiya don mi dole da ga Allah tare da kasancewar ba mai saka rashin lafiya sai da sai Allah ina ba ta an gane wannan amma shedan yana iya zama musabbab amma dai waye ne hakikanin mai bada rashin lafiya shine Allah to annaba suna da irin wannan ladabi idan rashin lafiya ya same su ba sa cewa Allah ya azo mi rashin lafiya sai su ce shi da ya azo mi rashin lafiya ko su ce na yi rashin lafiya wa idza maridtu fa huwa yashfini wa idza maridtu fa huwa yashfini kuma alladhi yut'imuni wa yasqini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini na'am وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يطعمني ويسقيني annabi ibrahim yana faɗin ayyukan da Allah ke yi masa yace Allah da shi ne yut'imun yake ciyar da ni wa yasqini shi ke shayar da ni yake wa idza maritu inni rashin lafiya bai ce wa idza amradani ba idan ba ni rashin lafiya bai kiyaka ba wajen ba da abinci yace Allah ke bashi abinci wajen bashi abinci yace Allah ke bashi abin sha amma da aka zo je rashin lafiya bai ce Allah ke sa mai rashin lafiya ba sai ce wa iza maritu inni rashin lafiya to shi ne annabi ayyuba yayi a wannan gurin yake cewa inni ya shaytanu bi nusbin wa azabin shaydan ya shafe ni da wahala ya shafe ni da azaba ya sa mai rashin lafiya to sai Allah ce to shikenan da duk inda aka fitun can ya wahala da rashin lafiyar nan yayi komai da komai malamai suna cewa bai addu'a ba sai yanzu ya bar kawai Allah ya warkar da shi don Allah ya san halin da yake cikin sa ya kace yayi addu'a ga Allah sai ce to Allah yana gani na ai na ga ai Allah ya sani to daga baya suka ce wai rashin lafiyar ta kai mai intaha har ya zama akwai ni kwaron da ya zo ya taba mai zuciyarsa ya ci zuciyarsa sai ce to wannan kan akwai matsala domin zuciyar dai ta ta nake zikiri zuciyar dai take nake tunawa da Allah zuciyar dai ta ta nake ibada to idan aka taba ta an sa matsala to shi na sai ya gaya ma Allah ya ce ya Allah to kaji matsalar da yake cikin sa hali yanzu sai Allah ce to shi kenan bawan Allah urqud bi rijlika urqud bi rijlik salamu mutakalun daridun wa sharab yace urqud bi rijlika sa kafar ka ka shuri wannan bungun dutsen wato wannan bungun da ke gabanka ka sa kafa ka shuri shi idan ka shuri shi zaka ga ya fitar da ruwa wannan ruwan kuma kala biyu ne haza muktasalun wannan kala na farko ruwa ne wanda ka yi amfani da su kai wanka baridun mai sanyi ne kai amfani da su kai wanka idan kai wanka duk wata cutar da ke ga jikinka da zahiri za ta wanke za ka warke wa sharab wannan shi ko na sha ne idan ka sha duk wata cutar da a cikin jikinka gangan jiki can ciki wadda ba a gani ita kuma za ta mutu za ka warke za ka koma garariya garau je ka sha wa'in na ruwan garuwa. na Allah ka ma magani ne daga wajen Allah ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب الله تي بايا موركا دشي يا شاروا يا وركي ينزو يا يوانكا يا وركي to akwai iyalinsa sun gudu sun ba shi wuri wasu ma sun mutu to shi na sai Allah ce wa habna lahu ala sai muka bashi adadin iyalin nasa wa'anda yake da su a can da kamin shi lafiya ta same shi kamin matsala ta same shi wa mithlahum ma'ahum muka karo mai dublin din su muka yi masa dublin iyalin dublin dukiya muka yi masa dublin din su rahmatan minna wannan kuma rahama ce daga wajen mu wa zikra li ulil albabi kuma tunatarwa ne ga masu hankali san cewa idan Allah ka ma talauci shi ke ya dauke maka idan ya kama rashin lafiya shi ke ya dauke maka kuma shi Allah yana iya kawo ma abin da an ninke ninke abin da ka samu kar ka dauka kace kai da ka gani ne kami in fara zuwa ni goza ina da arziki mai yawa ina zuwa wallahi kaga abuwa sun koma baya kaza da kaza ka zama Allah laihi Allah na iya baka abin da kake da shi can da kamin ka fara zuwa sai ya kara kuma ninka maka ina fata an gane wannan Allah shi ne ke bayarwa wannan shine ya zama wa'azi gare mu kusan da kyauta daga wajen Allah ne baiwa daga wajen Allah ne rashin lafiya ma daga wajen Allah ne sai Allah ce to yanzu can ka rinke cewa sai ka bugi matan nan taka ko to ga da zaka yi wa khum bi yadika bi bi wa la inna wajadnahu sabira abdu wa khudh bi yadika ka rike da hannunka ka rike dirhisan wani dumbuke na tsauri wato na tsintsiya kamar tsintsiya na bulaloli adadin bulalon da kai ce zaka mata ka same su ka rike da hannunka fadrib bihi ka yi amfani da su ka bugi wannan matar taka wala ta hanas kada ka fadi a rantsuwa tuna ka riga ka rinke za ka yi to kai haka din da kai haka nan kuma rantsuwa shikenan ta riga ta wuce kai wannan inna wajadnahu sabira mun same shi mai hakuri ne lokacin da ya rasa iyalinsa yayi hakuri lokacin da ya rasa lafiya yayi hakuri lokacin da ya rasa dukiya yayi hakuri mun same shi mun jarrabe shi amma mun tarar da shi mai hakuri ne ya ci jarabawan nan mai hakuri ne annabi ayyuba alaihi salatu wassalam ni'mal abdu ma dalla wannan bawa annabi ayyuba mai hakuri innahu awwab lalle mai mai da al'amari ne ga Allah ya Allah ka agaje mu Allah ka ba mu ikon tauhidi da koma ma Allah kisa annabi ayyuba ta tsaya anan mu ma za mu tsayawa a nan abubuwan makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma muna roƙonka ya Allah ka nuna mana wannan kuskuren ka ba mu ikon gyarawa ka sanya mu cikin wayanda ake yantawa a wannan wata mai albarka wata ramadana ka ba mu ikon ayyuka na alkhairi a wannan wata wanda za ka kalle su ka yi muna rahama ka jin kanmu ka gafarta muna ka sanya mu cikin bayanka masu albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk